Taron Majalisar Ministoci na ƙarshen makon da ya gabata a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum ne yanke shawarar soma zartar da matakan da ke kunshe a fasalin agajin gaggawa wato plan de soutien domin 'yan ƙasar sama da miliyan shida da ke cikin halin buƙatar cimaka yayin da wasu sama da miliyan biyu ke buƙatar abinci mai gina jiki sanadiyar farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata mai ba Ministan Nijar shawara a fannin ayyukan bunƙasa noma da kiwo Dr. Abubakar Manzo ya yi mana ƙarin bayani game da mahimmancin ɗaukan wannan mataki. Shi wannan tsarin da aka yi don saboda mana a kiyaye matsaloli kuma a shirya ma damuna mai zauwa da hamma bayan damuna to a bisa kan wannan ne aka yi lissafin kusan miliyan shida in aka ƙara da wa'incan wanda suke sakamakon damuna wadda bata bada ba shine ke bada kusan miliyan takwas na mutanen da ya kamata a yi ƙabi ana kawo musu taimako lokaci zuwa lokaci har lokacin za a kai damuna kuma har lokacin bayan damuna saboda a ba su ƙarfin gwiwa da kuma kayan aikin za su tunkari wannan rani da kuma abubuwan za su shirya ma damuna in Allah ya mu da rai da lahiya eh, mai zuwa. Garnamar mana wani al'amari ne da ya zame wa jama'ar Nijar jiki saboda dalilai masu nasaba da illolin canjin yanayi abin da ya sa shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta platform Paysan Shubabanya ke ganin. Babu wata hanya da a mu yau in ba eh, abin da aka ce manoman rani ba. Tun da yanzu ilmi ya ba mu dama yanzu ana iya a yi noma dindindin wata goma sha biyu din duka ana iya a yi noma ba da wata tsaya ba cikin sanyi sanyin nan kana iya kasa su kuma ka samu eh, iri gare su akwai wajen haƙi akwai wajen dawa akwai wajen shinkawa akwai wajen wake a irin wannan lokaci na neman hanyoyin tallafa wa talakawan da suka fada halin karancin abinci hukumomin nishar kan waiwayi kasashe masu hannu da shuni da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin su agasa a ra'ayin jori ibrahim na kungiyar alternative mai kare hakkin jama'a a fannin cimaka dole ne kasar ta canza tsari da gwamnatin da kasashe masu hannu da shuni masu kawo tallafi an dogara ne bisa kan kawo tallafi a baiwa mutane wani dan gina kaci wani abincin da za a taimaka musu alhali ana so a murkusar da matsala ta karancin abincin kasashe kamar irin namu ai tsari na gari wanda za a ba su dama su samu iri ingantacce su samu horo ingantacce wanda za su bunƙasa bunƙasar da arziki cikin gonakansu da hilallakai na noma da kiwo da sauransu. Noma da kiwo na kan gaban ayyukan da jama'ar Nijar ke dogaro a kansu sai dai sannan a hankali waɗannan fannoni na fuskantar koma baya a kowace shekara sanadiyar matsalolin canjin yanayi a kasar da tun fil azal ke fama da kwararowar hamada yayin da matsalolin tsaro a yankin tafkin chadi da yankin sahel suka takaita kai da kawo manoma da makiyaya a wani lokacin da duniya gaba ɗaya ta faɗa halin matsin tattalin arziki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger